assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a cikin shirin muna na faro daga tushe inda muke karatun ahalari a wannan haduwar a baya mun karanta usulu salasa da kitabu tauhi da arba'una hadith mun yi qur'ani daga suratul a'la zuwa ƙasa kaso biyu yanzu kuma muna a karatun littafin muna karatun littafin ahalari wannan shine shiri na goma sha biyar a shiri na goma sha hudu mun tsaya a cikin sujudus sahawi sujudar rafkanuwa kuma abinda muka karanta satin da ya wuce cewa a inda malikiya a inda mai ahlari yin sujudus sahawi sunna ne mun karanta wannan sannan mun karanta cewa sujudus sahawi abu ne wanda ya kunshi abubuwa guda biyu kabli da ba'adi qabli shine a sujuda biyu da ake kafin a sallame bayan mutum ya gama tahiyya yi sujuda biyu sannan ya sallame ba'adi shine bayan mutum ya sallame ya yi sujuda biyu ya sallame da ƙablu da ba'adu kafin sallama sai a ce ƙabliya bayan sallama sai a ce sai a ce ba'adiyya kuma mun karanta cewa wanda ya yi ƙari zai yi <coughs> ba'adiyya wanda ya ragi zai yi ƙabliya wanda ya ragi da ƙari zai yi ƙabliya zai ƙabliya wanda ya yi ƙari zai yi ba'adiyya wanda ya ragi zai yi ƙabliya wanda ya ragi da ƙari zai ba adiya har muka cana caman na ƙasa wa zada a ce ka cika suka ce sajada qabla salami duk mun ba da misalan su a sati a satin da ya wuce cikin abin da muka karatun da ya wuce cikin karatun da muka yi cikin karatun da ya wuce akwai cewa wanda ya mance sujudu qabli har sai da ya sallame to ya yi ta bayan ya sallame in lokaci bai tsawo ba in lokaci ya yi tsawo kuma to shi kenan ta ɓaci kuma sallah tana iya bacewa idan abin da ya bari sunnoni sun kai guda uku kuma wanda ya bar zama tahiya da tahiya ya bar kuma asirtawa da bayyanawa inda ake asirtawa da bayyanawa inda ake bayyanawa inda mai ahlak duk wannan sunnoni ne don haka wanda ya bar su in sun kai hudu sallah ta ɓaci amma wanda sunnoni biyu ɗaya ne ya bari to sallah ba ta ɓaci ba <coughs> sannan mun yi satin da ya wuce akan ba'adi cewa ba'adi ya cewa in ba'adi ya ce mutum ya mance to ya yi ta ko bayan shekara ɗaya ita ba ta ɓaci Eh, wannan shi a takaice karatun da muka yi satin da ya wuce yanzu kuma za mu ci gaba wannan babi babi na studio sawi na cikin ahalari ba studio sawi kawai ke magana ba yana magana abubuwan da ke bata sallah ma wasu abubuwa da in sallah ta rikici kamar yadda fadi eh, ta faɗi a cikin shurarruwan don shi ake cewa ahalari rariya ta sallah wata in ka san ahalari ka san musamman wannan babin na karshe. to duya da sallah ta rikice ka zaka iya tacewa kamar rariya ne da zaka iya tace abin da baka so ya shiga abin da aka kara abin da ba garin bane abin da ba shi bane ainihin lubbul abin da ake bukata don haka rariya ta sallah kuma wannan ba da shi ke tace sallah wanda ya kaza sallah ce ta ɓaci <coughs> wanda ya kaza ya kabli wanda ya kaza ya ba'adi zaka za mu ci gaba yau mala ya ce wa man naqasa ƙasa faribatan fala yujzihi sujudu anha duk wanda ya bar farilla ya tawaye farilla ya rage farilla to sujuda ba ta isa ta yi haka yanzu duk ana magana sunnoni ne yanzu duk ana magana sunnoni ne wanda ya bar farilla mun karanta farillolin sallah a cikin ahalari misali wanda ya bar kabbara harama Allahu akbar bai kabbara harama ba to babu kabli babu ba'adi sallah ta ɓace ba ta yi wanda ya bar karatun fatiha kabli ko ba'adi ba ta yi mai abinda zai yi shine zai yi zai mai da raka'a gaba daya wanda gaba daya bai yi fatiha ba yana zuwa kabbata sallah qul huwallahu ahad bayan ya gama yin ruku'i ya dauko bayan ya yi sujuda ya fita bai fatiha ba to shikenan babu wannan raka'a sai dai ya maimaita raka'a gaba daya haka wanda ya mance ruku'i wanda ya mance sujuda duk wannan raka'a ake maimaitawa gaba daya mutum ya gama karatu kawai maimakon ya yi ruku'i kawai sai ya wuce sajada ya yi sajada ta ɗaya ya yi sajada ta biyu ya taso a ta biyu yana taso a ta biyu na fata sai cire ɗazu ba ban yi ruku'i ba babu ƙabli babu ba'adi yanzu wannan raka'a taka ita ce raka'a ta farko wannan ita ce raka'a ita ce raka'a ta farko don haka malam sai ce duk farilla kamar sallama duk abinda an farilla in an bashi ba a ƙabli ko ba'adi shi farilla ta fi ƙarfi a mata ƙabli ko ba'adi sallah ta ɓaci malam ya ce wa manna ƙasar faba'ila fala su juda alaihi haka nan wanda ya ba mustahabbi babu sujuda gare shi mu muka karanto mustahabban sallah a cikin ahlayi mun karanto daga hannu wajen kabbara mutum ya zo wajen kabbara ko ya ce Allahu akbar sai kawai ya ce Allahu akbar bai kabbarta ba sai mai ahalar ya ce to wannan babu sujuda gare shi babu kabli babu ba'adi wata shi ita farilla da muka karanto da zuka makaratun fatiha kamar kabbara harama kamar ruku'i kamar sujuda kamar sallama wa'annan sun fi karfin a yi musu kabli da ba'adi su ko dai lalata a wasun su wasun su gaba babu sallah ita ko shi ko mustahabi bai kai karfin a yi mai kabli ko ba'adi ba zaka cikin mustahabban da mai ahalar ya bamu misali a baya shine mutum ya ɗaga hannu wajen kabbara Allahu akbar wannan babu ba in ka bar shi kawai ka zo ka ce Allahu akbar babu qabli babu ba'di kuma akwai sallarta cikin mustahabbi da mai ahlar ya gaya muna a baya akwai tasbihi cikin ruku'i cikin ruku'i subhanak allahumma اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي quddusan rabbul malaikati wa ruh subhana سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ربي العظيم وبحمده subhana rabbiyal a'la wa bihamdi duk inna sun inganta to kowanne ka bar gaba ɗaya kai na ruku'in ka abubuwa sun yi ma yawa ka karanta fata ka mamanci gaba ɗaya ka dago sami Allahu liman hamida sai ka tuna komai baka ce ba ma a cikin ruku'i to wannan ba za ka yi mai ba za ka yi mai eh, kabli ba ba za ka yi mai ba'adi ba watan wannan babin yana da matukar muhimmanci ka san mu da ake kira ana ta yawan tambaya mun san cikin mafi yawan tambayan da ake muna akwai tambayan kabli da ba'adi na yi kaza zan yi kabli na za ba zan yi ba'adi wanda ya samu karatun mu wanda ya wuce da wannan karatun ya hada da wannan mu yi mu gama wannan babin insha Allah baya bukatar sai ya tambayi mi zan yi mi zan yi ma ba'adi insha Allah in bi wannan bayanin sai dai shi ya gaya ma wani ya ba wani labari ga abin da zai yi ma kabli ga abin da za ka yi wa ga abin da za ka yi wa bari za ka ce mustahabbi haka addu'a cikin sujuda duk addu'o'in da suka zo cikin sujuda ah, subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ah, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli duk <coughs> in ka bar su gaba daya kai sujuda ka kawai sai ka dinga da roƙonka na Allah Allah ya baka kaza Allah ya baka kaza kai ta addu'arka sai da ka dauko Allahu akbar sai ka tuna ah, azkar inda ake na sujuda na suka in ko guda ma baka yi ba babu babu babu sujuda shi ne shine mala yace man na qasal fadaila fala sujuda alaihi duk wanda ya ban mustahabbi ya sujuda don haka yanzu kan bi a faro daga tushe wani ke farowa daga farko an tambaye ka wani ake wa me ake wa da ba'adi sai ka ce ana kable da ba'adi ga wanda ya bar sunnoni kuma za mu ji ko sunna nawa mai ahalari zai muna magana sai ka cewa wanda ya bar farilla duk abin da aka cewa farilla ne cikin sallah kamar kabbara harama kamar tsayuwa ga kabbara harama kamar karatun qur'ani kamar tsayuwa ga karatun fatiha kai kamar tsayuwa ga karatun fatiha kamar kamar niyya kamar kamar ruku'i kamar dagowa daga ruku'i kamar sajada kamar eh, zama tsakanin sajada guda biyu kamar sallama to duk wanda ya bar daya daga cikin wannan babu kable babu ba'adi wannan sun fi karfin kable da ba'adi kuma kace akwai mustahabbai su kuma wayanda su kuma su kai ga sunnoni ba kamar misali na ce daga hannuwa karanta azkar din ruku'i karanta azkar din sujuda cewa rabbana walakal hamdu cewa amin ga mamu ko da ke mamu shi baya sujudu abu baya ba da kamar da muke mun faɗi ga wanda ke sallah shi kadai ga ce gairil maghdubi alaihim waladdallin baka ce amin baka kai ka fara karatun sura kai kadai ke sallah sai da ka gama sallah suka ka a zuba ka ce min ba babu kabli babu ba adidan mustahabbi ne Yana fatan wannan ka'ida ce za ta sa yanzu ka san ma yana magana kabli da ba'adi da mi da mi ake wa kabli da ba'adi ba a wa farilla in an bari mun karanta farillai a shirrukan mu na baya ba a wa mustahabbi in an bari mun karanta mustahabbai a shirin mu na baya mal ce, wala ya yakunu sujudul kabli illa li tarki sunnataini fa aksara ba a kabliya sai an bar sunna biyu ko fiye da sunna biyu da aka sujuda <clears throat> da ake yin anya ragi ba a yin ta sai in ka rage sunna biyu ne ko he zaka minimum mafi karancin abin da ake wa sujuda qabli sai ka bar sunna guda biyu amma sunnatul wahidatu amma in sunna guda ka bari fala sujuda laha ba za ka yi mata sujuda ba face ne illa sirra wal jahara face asaltawa da bayyanawa yanzu ma wata ka'ida ce da ya kamata mu fahimta yanzu mun ci ba a wa farilla duk wanda ya ɗaya daga cikin farillar sallah babu ƙabli babu ba'adi farilla ta fi ƙarfin ƙabli ko ba'adi in farillar ta kasu kashi biyu akwai farillar da in kabbata babu sallah wanda ya bar kabbara harama bai da sallah wanda ya bar niyya bai da sallah wanda ya bar sallama bai da sallah <coughs> bai sallame ba bai da sallah akwai farillar da ita kuma raka ake maimaitawa wanda ya mance fatiha yana fara karatu ya fara da kulhu wallahu ahad bai fatiha ba sai da ya ruku'i ya ci gaba da sallah sai ya tuno da cewa bai yi ba to sai yadda wannan raka'a haka nan wanda ya bar ruku'i haka wanda ya bar sujuda akwai nau'in farillar da raka'a ake bari gaba daya watan an tsaya ka da raka'a azhar ci ta kuma ma raka'a biyar yanzu sai ka yi ba'adiyya akan wannan karin da kai na wannan raka'a da ba ta cika ba to kaga ba a wa farilla ba a yi mata sujuda kabli <clears throat> ko ba'adi ya ambata ba a yi mata kabli haka nan mustahabbi abinda bai kai sunna ba mun karanto su ma mustahabbai a shirin mu na baya in kadda akwai shirin da muka yi su zaka ji mustahabban sallah kamar daga hannu kamar cewa amin ga mamu kamar tasbihin da ake cikin ruku'i kamar cewa rabbana walakal hamd ga cewa rabbana walakal hamd <coughs> kamar askar <coughs> da ake cikin sujuda duk wanda ka bari cikin wannan to shi ma ba za ka yi mai ba sai sunna ita ce tsakiya akwai farilla akwai sunna akwai mustahabi ita kuma sunna sai an bar guda biyu Suna ake kabliya wanda ya guda baya kabliya sai fa'in asaltawa ne da bayyanawa a cikin sunonin sallah mun karanto da kaza da kaza cikin su mun karanto da asaltawa inda ake asaltawa a sallar azhar kai karatu a sarce ba a jinka a sallar la'asar kai karatu a sirce ba a jinka a raka'a ta ƙarshe ta magariba kai karatu a sirce ba a jinka <coughs> a raka'o'i biyu na na isha kai karatu a sirce ba a jinka wannan sunna ne to ɗaya daga cikinsu in ka bari shi kan ana yi mai ko kuma ka bayyanawa inda ake bayyanawa za ka yi ba'adi za ka yi eh, ko kuma ka bayyanawa inda ake bayyanawa shine za ka yi ƙabli ko ka ba asirtawa ka bayyana za ka yi za ka yi ba'adi in ka ba asirtawa ka bayyana ka yi ƙari za ka yi ba'adi in ka ba bayyanawa ka asirta to za ka yi za ka yi ƙabli so in ba su babu sunna ɗaya to yanzu bari mu ga misali cikin sunonin sallah da muka karanto cikin sunanin sallah mun karanta cewa sami Allahu liman hamida sunna ne na farko mun kanta iqama sunna ce baka wanda ya baki iqama zo kawai kabbar da sallah Allahu akbar bai iqama ba za a ci bai da kabli bai da ba'adi sai ce iqama alam farilla ce ce ba farilla bace iqama halin mustahabbi ce ba mustahabbi bace to ai an ce wanda ya bar farilla ko ya bar mustahabbi sai ce ko sunnan ma in ɗaya ce ba a yi muqama mi ce sunna ce amma ita ya bari eh to ba zai yi kabli ba zai yi ba'adi ba mutumin da ya bar sami Allahu liman hamida sai mu ce sami Allahu liman hamida sunna ne ya manta kawai yana tasowa daga ruku ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban barakan fihi ta ya karshe sai da ya sujuda sai ce bace sami Allahu liman hamida ya bas sunna amma zai yi kabli dan ya batta a ba zai yi ba duk wata sunna in dai sunna kwara ɗaya ne to shikenan babu babu kabli ita ma babu ba'adi sai fa in sunna bayyanawa ce ko asartawa su ji ɗai sai ka ce akwai togiya inda ake asartawa mutum ya bayyana inda ake asarta to yayi ƙari zai ba adiya inda ake bayyanawa mutum ya asarta to yayi ragi zai yi zai qabliya ina fata mun fahimci wannan ƙa'ida ne umuman kafin ya shiga cikin tafsiri. in ka fahimci wannan ka huta qabli ba a yi mafarilla ko ba a an ba farilla ko ba a yi mata yan ban mustahabbi ba a kabli ba ba a waje yan an ba sunna daya ita ba ba a kabli ko ba a sai in tafi sai fa in sunna bayyanawa ce ko sunna asartawa inda malikiya inda mai ahlari musamman sai malam ya ce faman asarra fil jahari sajada qabla salami wanda ya asarta inda ake bayyanawa yayi sujuda qabla salami ke sujuda kabliya <coughs> wakin da bayyanawa da asirta bayyanawa ya fi girma yanzu haka in ka yi asirta to ka rage sai ka yi sai ka yi qabliya Shi ya faɗi da haka yanzu ya ce wa man jihara fi sirri sajira kabla wa man asarra fi jihari wanda ya asirta inda ake bayyanawa sajira kabla salami sai sujuda kabliya da haka wanda ya kabbata sallah asuba sai ya ta asirce to in ya gama zai kabliya wanda ya kabbata sallar magriba raka'a ta farko sai ya yi ta asirce zai yi kabliya ko raka'a ta biyu ya yi ta asirce zai yi kabliya wanda ya kabbata sallar sallar isha'i raka'a ta farko ya yi ta asirce ko raka'a ta biyu ya yi ta asirce to wannan zai yi kabliya ya rage shine mai ahlar ya ce wa man asarra fil jahri wanda ya asarta <coughs> inda ake bayyana karatu sai da qabla salami zai sujuda qabliya wa man jahara sirri wanda ya bayyana inda ake asirtawa sajada ba'da salami zai sujudal ba'diya shine wa man jahara sirri wanda ya bayyana inda ake asirtawa misali inda ake asirtawa sallar azhar kana kabbatawa suka karanta sai kai raka'a ta farko gaba daya bayyane to inda malikiya za ka inda hanabila ba za ka yi wa magana hanabila muke bai zumna magana a halari a faru daga tushe duk wanda ya kai ya san sabanin malamai ka adikwai hadisa abu katada yana cikin sahihul bukhari wa kana yusmi'una al-ayata ahyanan to daga nan ya fara akwai lokacin da nan ya fara sannan ya kai can in daga can ya fara foundation ne bai da da karfi da an girgiza faduwa zai yi zai wannan ɗaya hukuncin ya sani da an girgiza faduwa zai yi Na ka kowa daga nan ya fara ma kowa akwai inda ya fara sannan ya kai wani waje to yanzu a nan yanzu a je maganar cewa inda hanabila saboda Nisa, abu qatada da ke cikin sayil bukhari da ke cikin kitabu sala duk je wannan za a kai inda kai ma za ka kai sayil bukhari ka kai kitabu ilmi kai kitabu sala ka ɗauko da da kitabu bada'il ilwahi kai yi kai yi haka kitabu tauhid na Sayyid bukhari to amma yanzu kafin nan ahlari kake yi kuma kowa akwai lokacin da ahlari ya fara ko kuma da ƙasa ya fara yanzu a nan ahlari ya nuna mana duk wanda ya bayyana inda ake asaitawa sallar azhar ce a daya gaba daya ta yi a bayyane kamar kana karatu a sallar asuba to in ka tashi zaka ka yi ba'adiyya saboda ka ƙara haka ga kowace raka a cikin sallar azhar in kai haka ga kowace raka a cikin sallar la'asar in kai haka ga raka'a a ƙarshe a sallar maghrib ga raka'a a ƙarshe a sallar isha to dukkanin su zaka yi ba addiya wannan ma wata ka'ida ce babba mallam ya ci gaba da cewa wa man takallama sahiyan sajada ba'da salami duk wanda yayi magana da rafkanuwa zai sallar sujudal ba'diya ana cikin sallah kana cikin sallah kana cikin wani sai ka ga kidin ka wani zai wuce maka da kidin mashin ka manta da sallah ka kai sai ka ce a jami'in ki ina na mashin ah, sai ka tuna sallah kake to kai ba diya kana cikin sallah aka kira ka da waya ka manta sallah kai, ka ka ma mutum na manta sallah kai dauki waya to ala kulli hali sai ka dauke waya a ah, assalamu alaikum ah, sai ka tuna sallah ka kai sai ka aje waya kawai shikenan ka yi ba diya kana cikin sallah sai ka ji wani yaro wani abu ya auku da kan manta ko wani ma magana ya tambaya ya shigo cikin falo kana daki ina mabuɗai ka ce ki suna nan bisa fridge suna nan bisa kaza suna kitchen suka tuno a ah, sallah kake yi sallah ka bata ɓaci ba in dai da mantuwa ne ka yi sallah ka manta sallah kake yi ka yi magana cikin sallah to akwai sallah ka amma ba a jiya za ka yi kaga wannan hukuncin mai daɗi ne mutane da yawa suna buƙatar sanne wani yana cikin sallah da ya yi magana da kuskure sai ya kace sallah a'a zai halar ya ce sallar ka bata ɓaci ba amma za ka yi sujudul ba'adiyya don haka duk wanda ya yi mantuwa cikin sallah ya yi magana to sallah tai tana nan amma zai yi ba'adiyya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yayi magana cikin sallah ana cewa mu'awai bin hakim sulami hadisi na cikin muslim na cikin abu dauda yana cikin tirmidhi yana cikin ibnu majah mu'awai bin hakim sulami bai san an daina magana cikin sallah ba a da farkon al'amari ana magana cikin sallah ka zo ka kabbata sallah dan wanka ka kabbata sallah kuna sami Allahu liman hamida ka ce jiya ban ganka ba masallaci ce ai uzu ya kama ni ban hito ba kuna magana kana cewa labbalin kuna amin sai ka ce mai jiya na ga ka ya wuce ce eh na aiki a aiki a jiya so haƙi ne ko ce ya aka yaushe za mu je jihadi ai kai ta hira da abokinka cikin sallah da ana yi daga baya sai Allah ya sauka da wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kuna masu yin shiru sai aka haramta magana cikin sallah bayan wannan sallar ta aya ta sauka aka ce ba a magana cikin sallah haka wani sabi da aka ce mu awai bin haka musulun bai san wannan hukuncin ba ba duk sahabbai suke kullu inda annabi ba babu social media bale a cikin babu BBC babu inda ake faɗin labarai bale ya ji don haka shi na ce yana kiwon awaki ne yana kiwon tumaki ne sai ya zo masallaci ina zuwa masallaci ya shiga sallah bai sa shi an hana magana cikin sallah ba last time da ya zo masallaci ya sallah akwai ana magana zaka yana cikin sallah ana cikin sallah kawai sai wani ya atushewa sai biyo ce mai yarhamukallah sai kuwa ya shi annabi ya koya cewa wanda ya yi atushewa ya ce alhamdulillah a ce mai yarhamukallah sai mutane suka fara kallo ne wane ne wannan yanzu jjc bai san ba yadda ake sallah ba <laughs> sabo ne sai ce annabi kuna kallo na cikin sallah ni na yi laifi na yi kawai ya ce bai zai lalata habida sai ga kowa na haka yana mai ashara ya yi shu sai ce sun yi mani yi shu ana gama sallah sai annabi sassaji ya ce waye yi magana cikin sallah ya ce ni ne ya rasulallah sai ya ce hadasa ba daka amurin fi bayan ka tafi wani al'amari ya auku an saukar da aya an hana magana cikin sallah ya ce bi abi wa ummi wallahi ma ra'aitu mu'alliman mislahu ma barabani wala shatamani wala qaharani annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin na bada da mahaifiyata fansa gare shi ban taba ganin mai koyarwa kafin shi ko bayan shi da ya kai shi ba wallahi bai zagan ba bai yi min tsawa ba bai bugan ba ce min yi wannan sallah baya halatta komai na maganan mutane ciki tasbihi ne da kabbara da godiya ga Allah don haka ba a magana cikin sallah kaga da yake mamu ne babu kabliya gare babu za zamu zo in mamu yayi babu kabliya babu ba'adiya da haka akan bai sani ba kaga <coughs> annabi bai ce mai sallah ce ta ɓaci ba sannan annabi bai gaya mai duk sallolin da ka yi bayan an saukar da hani sun ɓaci ba ka yi ka kula a wancan sallolin zai shi ɗaya sallah ku kiyaye zai yiwu da ya ban masallaci annabi sun sanar ya tafi kila da kwana biyu let's assume da kwana biyu sai aka saukar da an hana magana cikin sallah kuma magana da gangan tana kawai sallah ya yi ta sallah ai kafin wannan kuma annabi bai ce mai ka da sallah ba bai ce mai kai sallah ko baka yi sallah ba wanda yake nuna wanda bai sani ba yayi akwai sallah ta wanda bai sani ba yayi magana bai san mutum ne musulunta dazu ya shigo sallah bai san ba magana cikin sallah ba ya shirya komai ya yi sallah sai ga wani abu aka bugo mai waya ya dauka ko yayi wani abu akwai sallah ta domin me tarkul istisari fi mahallil ihtimali yunzalu manzilatal umum annabi sallallahu alaihi wasallam tunda bai tambayi awai bin hakim sulami cewa ka yi sallah a baya ka yi magana ba ya bar shi haka nan to umuman tun da bai sani ba babu babu matsala akwai sallah ta yi amma kai yanzu mai ahalari abin da ke cewa duk wanda ya yi magana cikin sallah da kuskure da mantuwa da rafkanuwa bai sani ba ya manta sallah yake kawai ya yi magana to ci gaba da sallah ta akwai sallah ta yi amma in ya gama zai yi ba a wa man sallama min raka'atayn wanda ya sallame da raka'a biyu yana gama raka raka'a biyu azhar yake yi la'asar yake yi magariba yake yi isha'i yake yi bayan a biyu sai ya sallame sahiyan da rafkanuwa ba da gangan ba ya zata ya gama sallah sajada ba'da salami yayi sujudul ji wannan nau'in ya kama mutane cikin sallah bisa ga kowanne mutum ya a biyu ya sallame kuma nan take sai ga masallaci ana cewa sai mutum ya wata ya yi kabliya a satin a karatun da ya wuce mun bayyana cewa kabliya da badiya ba ba wani dogon iskali gare su an canza musu waje ba amma dai ka nuna kana da ilimi ka nuna kasa abin da kake kayar da annabi yayi kayar da yake cikin littafin in haka ta kama ka abin da kake shine kai ba addiya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta kama shi mun faɗi hadisin da aljama'a suka rawaito bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah da imamu ahmad suka rawaito daga hadisin abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ɗaya daga cikin sallolin da ake da rana da yamma sallah azhar ko Asar. ya yi raka'a biyu ya fita masallaci ne ya ci mai magana da annabi sallallahu ya dawo ya cika sallah sai ya ba'diya don haka mai ahlar ya ce duk wanda ya sallame daga raka'a biyu da mantuwa <coughs> raka'a biyu kaga kana tahiya kawai abin duniya ya ma yawa sai yi tsammanin cewa ai ta karshe ce kace assalamu alaikum ka sallame a sai ka tuno ka raka'a biyu ne to in ka tashi ka kawo sauran kawai ka yi ne ka yi ba'adiyya shi mai ahalar yake cewa wa man sallama min raka'atayn sahiyan sujud da salami wanda ya sallame da raka'a biyu yana mai rafkanuwa yayi ba'adiyya wa man zada fi salati raka'atan aw raka'atayn sujud ba'da salami wanda ya ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu cikin sallah da rafkanuwa shi ma yayi sujuda ba'adiyya shi ma mun karanta hadisi a wancan karatun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sallatar raka'a biyar kuma ya yi ya yi ba'adiyya hadisi abdullahi bin mas'ud don haka zai yi in wanda ya yi ƙara raka'a biyu ko raka'a ɗaya a sallar azhar sai ka yi ta raka'a biyar ko kai sallar azhar raka'a shidda ko kai sallar la'asar raka'a biyar ko kai sallar la'asar raka'a shida ko kai sallar sallar magariba raka'a hudu ko kai sallar magariba raka'a biyar ko kai sallar isha raka'a biyar ko kai sallar isha raka'a shidda ko kai asuba raka'a uku bakin nan ya tsaya ita kowace sallah kana iya in ka ƙara a biyu a rafkanuwa cikin sallolin nan guda hudu to ba ajiya za ka yi in ka ƙara a ɗaya ma ba ajiya za ka yi amma a subahin in ka ƙara a ɗaya ko ita ai saboda tsawonta ai za ka diba ganin a hukuncinta wata suna shan babban hukuncin ta yana shan babban misali ƙasar ba a ƙasar ta ita kaga ana ragewa ita ba a rage mata saboda me muka ce wanda ya asuba raka a biyu ga mai ahalari zai faɗi sai ce wa man zada fi salati wa man zada fi salati mithlaha baqalat duk wanda ya kara a sallah irin ta ta ɓaci ko da rakanwa ne naka asuba da ka ƙara irin ta a biyu yi wani irin ta sallah ta ɓaci azhar <clears throat> wajen rakanwa an ce duk wanda a sallah azhar ya ƙara a ɗaya ya manta ya a biyar akwai sallar shi kawai ni zai zai ba adiya ya zo azhar abubuwan sun yi yawa ya a shida akwai sallar shi zai ba a diya haka la'asar haka magariba ya yi raka'a hudu ko biyar ya ƙara ka ɗaya ko biyu haka isha to amma in ya yi har ya kai irinta a sallar azahar ya yi ta ya kai takwas ai shi ma ya sai a hankali shi ma ya san bai kai ne adalci ba rakanuwa ta yawan da babu sallah ta a sallar azahar ka zo kai ta yi haka ya <coughs> ka a takwas kai duk ka azawai baka gama ba to babu sallah haka a sallar magariba ka zo kai ta yi haka ya ka a shida a magariba ka san yanayin yadda hankalinka ya tafi ga sallah ya tafi da yawan da kai ma ka ya kamata a ce wannan sallah dai a ta a sake mata to haka a sallah wanda ya ƙara raka ɗaya zai ba adiya wanda ya ƙara raka biyu zai ba adiya duk da rafkanuwa da mantuwa amma wanda ya ƙara sallah tamkan adadinta asubahi ya raka a hudu ya ƙara daidai adadinta dama biyu ce zahar ya yi takwas ya ƙara daidai ya yi times two da dama hudu ce ya yi takwas to babu sallah ta ko da rafkanuwa ne ko da mantuwa ne al'asar ya yi takwas babu sallan shi a magrib ya yi shida babu sallan shi a isha ya yi takwas ba sallan shi ɗayyib eh, mala ya ci gaba da cewa man shakka fi kamali salatihi duk wanda ya shakka sallata ta cika a tabi ma shakka fihi ya zo da abin da ya shakka kana shakka sallaka ta cika ko ba ta cika ba sai ka zo da abin da kake shakka <coughs> kamar wanda ya zo ko satin da ya wuce na ansa wannan tambaya a shirinmu na garkuwa fm wata wa'annan abubuwa suna cikin abin da ake tambaya da yawa in za a tambaya ga sallah mutum ne ya zo yana tahiya zai sallah ne sai ce kai sajjada biyu ne ko ko sajjada ɗaya na yi shi ne mai ala ke magana yanzu ka zo har ka sallah ne suka ce a'a shin wai sujuda biyu ne ko ɗaya na yi shi ne ce wa man shakka fi kamali salatihi duk da ya shakka wajen cika sallah tai atabi ma shakka fihi yazo da abin da yake shakka tai ko kuma kana sallar ba kana tahiya sai ka ce ashe ta karshe ce kuwa tahiyyar nan ko ta farko ce to ka ga kenan kana shakka ana biyar ka ɗaya ka zo da abin da ake biyar ka ka zo kana sallar asuba kana kana tahiya sai ka ce kai ta ce ka ba ka ɗaya ce ni zauna ma ba ka yi shakka kafin <coughs> ka sallame sai ka tashi sai ka kawo farka daya ɗaya shine wa man shakka fi kamali salatihi atabi ma shakka fihi wannan ka'ida ce mai kyau da ya kamata mu fahimta ga kowace sallah asuba ka zauna kana tsammanin ta cika ka tashi ka kawo ka daya azhar kana tsammanin ta cika ka tashi ka kawo ka kawo abin da kake tsammani la'asar haka magariba haka isha'i ko kuma sujuda ce kana zaman tahiya ko zaman tafiya na farko ne kana cikin zaman tafiya na farko kana cikin a sai ka ce amma masu juda ɗaya ne to sai ka koma kai juda kai kuwa ka a ta farko kake ka yi Allahu akbar ka ta so kana da situl istiraha sai ka ce a ah, shin wai ko ka ɗaya ne sai ka koma sai ka koma ko juda ɗaya ne sai ka koma sai ka koma juda ɗaya duk wanda ya shakka wani abu cikin sallah ta ya zo da shi sannan mai ahla ce wa shakku fin nuqsani lita ah, lita haqiqihi ka ta haqiqihi ya kamata nika jin wannan nusa cike da kuskure ba wai halarin bane wa man shakka fin nuqsani duk wanda wa shakku fin nuqsani shakku ga ragewa ka ta haƙiƙi kamar wanda ya tabbatar da shi ne ya tabbatar da ya rabe haka da kayi shakka na rage kar ka rage wannan ya gina akan ka'idar cewa ah, al-yaqinu la yazulu bi shakku al-aslu ma kana ala ma kana al'aslu ma kana alama kana wannan ka'ida ce cikin qawaidul khamsa al-kulliyya wa'inda aka yi ittifaqi kansu al'aslu baqa'u ma kana alama kana me wannan take nufi wannan tana nufin cewa duk in kai shakka cewa biyu ni ko daya kana da tabbas in daya kai shi babu shakka akwai hadisi Abdullahi bin Mas'ud dake cikin sahih Muslim dake wannan magana akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri ah, a kama inda Hanabila ba su mu shiga nan su suna cewa kana da zaɓi ko dai ka maishe shi ɗaya ko ka maishe shi akan akan kai kai dado sannan sai kai dado kai kai ba'adiyya in kuma ka maishe shi Allah kalla kai qabliya akan hadisin akan hadisi Abdullah bin Mas'ud amma ba advance muke shiga ba mu tsaya nan yanzu yanzu in kai shakka shi ya gina akan ka'ida ya tafi akan hadisin Abdullah bin Mas'ud akan ka'ida al-aslu baqa'u ma kana ala kana in kai shakka cewa shin na yi raka'a biyu ko raka'a ɗaya ni yi wata ina da tabbas raka'a ɗaya ni yi yanzu raka'a ta biyu ko kwanto nake to yanzu sai a aje ko kwanto a tabbatar da al-yaqinu la yazulu bi shakki kana da yaqinin raka'a ɗaya kai sai ka gina akan ta wannan ka'ida ce da ke shiga komai a rayuwa komai a rayuwa duk abin da yi shakka zaka tsaya akan yaqini wani na biya ta bashi na biya shi ko ban biya shi ba baka biya shi ba in shakku kai na biya shi ko ban biya shi ba kana azumi rana ta faɗi ko bata faɗi ba sai mu ce bata faɗi ba ba kawo ma kana alama kana sai ka samu tabbas asali shine yini ne ka samu tabbas rana ta faɗi ka tashi da daddare baka da agogo alfijiri ya keto ko bai keto ba sai mu ce bai keto ba saboda ko da ka kwanta dare ne al'aslu kawo ma kana alama kana yadda abu yake haka ake bari ne da na san na shiga toilet na fito shin na yi alwala ko ban yi alwala ba sai mu ce baka yi alwala ba kana da ne shiga toilet yanzu alwala kake shakkun kayi ko baka yi ba duk abin da yi shakka za a koma ga ne. duk abin da yi shakka za a koma ga ne. don haka in ka ina tabbas din cewa ina da biyar na shiddan na yi shi ko ban yi shi ba baka yi shi ba kawai saboda shi kana kokonto ne amma biyar su tabbas ne shi kuma wannan kokonto kake kake don haka shi mai ahlar ya ce wa shakku fin nuksani ka ta <coughs> shakku a ragewa kamar tabbas ne ne ina shakku na yi raka'a biyu ko na yi raka'a daya raka'a daya kai ina shakku na yi sujuda biyu ko sujuda daya ne sujuda daya kai shine kai bina'i akan yaqini wa man shakka fi raka'atin aw sajdatin atabiha duk wanda ya yi shakka ga ruku'i raka'a ɗaya ko sajada ɗaya to zai zo da ita sai mai ahlar yace wa sajada da salami ya sujuda ba'diya abin da ya zo ga abdullahi hadisi abdullahi bin mas'ud shine yayi qabliya don haka yin qabliya zai fi ba'diya anan duk lokacin da ka yi shakka kai yi bina'i akan yaqini idza shakka ahadukum hal salla salatan aw arba'an falyabni ala mastayqana thumma liyusalli sajidataini thumma liyasjud sajidataini qabla as haka hadisi yake cikin sahih muslim au kama qala alayhi salatu wassalam duk wanda yayi shakka biyu ni sallata ko uku uku ni sallata ko hudu to ya gina akan yaqini yaqini shine mafi karanci yayi sujuda qabli zaka zan maimaita yanzu kana cikin sallah kana cikin tayya sai ka ce ah, wannan ta karshe ce ko na baraka a daya to ka baraka a daya sai ka tashi ka baraka a daya amma kai qabli mai ala ya ci kai ba'adiyya amma yanzu cikin hadisi kai qabliya wala Allah in kai mai ba'adiyyan ka bi ishtihadi mai ala ya amma yanzu cikin hadisi kwata kwata hadisi Abdullah bin Mas'ud hadisin Abdullah bin Mas'ud cikin sai Muslim shine ya qabliya kuma da wannan mafi yau malamai ke fatawa don haka nayi shakka a sujuda biyu ne ko daya daya kai ita kace da tabbas kana daya ta biyu kana kokonto nayi ko ban yi ba baka yi ba zaka sai ka koma ka yi sai ka yi sujuda qabliya ina fatan mun fahimta tayyib sai mal yace wa in shakka fi salami sallama in kana qariban Ina zamne ya shakka shin na sallame ko ban sallame ba to ka sallame kawai in kusa ne kana kana zamne sai ka ce ah kana afkar ce na yi sallama ma wai sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Shi shikenan to zaka yi kabli ko ba adi a'a wala sujuda alaihi babu sujuda gare ka da ka sallami sallarka har ka fara kana tsammanin ka sallami sallar kana subhanallah subhanallah sai ce na mai sallama wai sai ka ce assalamu alaikum shikenan sai ka fara ka daga farko يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مضي لما منعت ولا ينفع إلا جنك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون سيكتشغل أذكارك الله لا إله إلا الله كي أسرج كتشغل أذكارك kaga ka sallabe kawai in kusa ne amma daga ana gama sallah ne ko da liman kake ko kai eh kake kawai kana zaune ka fara aska sai ka tuno kai sallama ko baka sallama ba kai sallama kawai babu matsala to amma wa in qala in yayi tsawo har ka fita cikin kasuwa ka fara lalurar ka kwastomomi sun zo ka koma ofis ana ta magana ka ce na yi sallama ko bai salla ba sai mai alayi ya ce ba lati salatu sallaka ta ba sai dai kawai da iqama Allah karka wace salatu wa qabatu sala yanzu magana wai ka ci gaba babu yanzu magana ka sallami babu in lokaci yayi tsawo ka fita domin me domin ka yi ayyukan da ka bata sallah ka juya ma alƙibla baya ka yi magana da wannan ka yi magana da wannan kila ka ci abinci ka yi kila ma'aurata ta kare kaga babu maganar sallama ya ka sai ka yi sai ka yi ba dole bane sai alwarka ta ya inda yayi tsawo an yi awa daya tun azu har ka shiga harkokin ka kai tuna wai kai sallama ko ba kai sallama ba mai ahlari yace sai ka sallaka ta ɓaci akwai masu ganin ba haka bane wa shakku ba adal fi'li la yu'athiru kaza idza shukuku tukfiru amma dai yanzu na a mazhabin malikiya haka ne kuma akan shi zamu tafi akan haka shi zamu tafi kafin duk mun ga wannan zamu zo mu yi wasu littafai da muke tsammani mu dan shiga advance advance a lokacin bayan wannan ya tsaya to in muka shiga wani advance sai mu yi bayanin cewa akwai sabanin malamai a can malam ya ce wal muwaswisu ya turkul waswasata mai waswasi cikin sallah zai bar waswasi min kalbihi daga zuciyar shi wala ya ati ma shakka fihi baya tahowa da abin da ya shakka walakin yasjudu ba'da salami sai dai ya yayi sujuda ba'da salami duk mai waswasi wannan shine hukuncin shi shine maganin shi yanzu amna ah, mai ahalar ba hukunci da ya faɗi ba har da magani ya baka kyauta irin maganin da za a ce sai ka je inda malam waye masu wasuwasi sun yawa yanzu kowa yana kiran wasuwasi wasuwasi ya kama ni ministan ka shak wasuwasi ya kama ni to mai wasuwasi cikin sallah ta masu ya turkul waswasa ta zai bar wasuwasi min kalbi daga zuciya ta wala ya tibi ma shakka fi baya zuwa daga abin da ya yi shakka wannan shine maganin wasuwasi duk mai wasuwasi <clears throat> wani sai ya fi tsari sai sai ya yi wasu a fitsarin ya gama fita ko ya taba tufafi na baka koma babban magani shine ka tsaya ka diba wani sai ya koma ya diba ya gani a jima kaɗan akwai wanda ce mai ya koma kafin ya shiga masallaci kuma sai a ce mai kamar wani abu ya tauye wasu wasu ko wani abu ya fito sai ya koma dibawa shari'a ba ta azama wannan ba kuma babban maganin wasu wasu shine kakka juya in shi ɗan ya ce kila wani abu ya fito ka ce duk wa'in babu wanda ya biyo ya to masai ni kawai yana so ya wasa da hankalin ka ne wani sai ya kabbata sallah cikin sallah sai dinga wasu wasi shin abu ya fito mai ko bai fito mai ba ka ce kawai bai fito ma ba hatta tasma a sautan auta ji da Za ka kawai bai fito maka ba shi ne babban magani in duk ka gani za zaka ba? to sallar ka ba za ka taba ba zai taba barin ka huta ba akwai wanda ya zattausai ya yi fatawa cewa in ya shiga ya yi fitsari a tola sai ya yi awa biyu yana tsarki duk fitsari sai ya yi awa biyu yana tsaki saboda shakka in ya fara tsarki sai ya ce a ah, to hannuna fa ya fara tafa fitsari kafin ya yi tsarki don haka kila babu sai na wanke hannuna sai ya koma wanke hannun sai ce to tsarkin ma babu shi sai ya koma yin tsarki sai ce to hannuna ɗazu fa ya taɓa jikina don haka sai ya wanke ce biyu ya fitsari sai ya yi wanka har abin ya yi yawa ko kaza kuku tuk sai abu ya yi yawa baka komawa ga irin wannan don haka da kayi ce mai magani shine in ka shiga ka yi tsarki in minti guda ake shiga a yi fitsari a yi tsarki in minti biyu da ka yi minti biyu ka fito kawai yayi ka ce kowa ya shiga minti biyu kai kai shari'a ba ta azama ka wuce wannan minti biyu din ba haka duk ka shiga yi fitsari awa biyu kenan in kai in bayan magariba ka shiga ba za ka samu jami'in sha'i ba ma shi saboda babu awa biyu kafin a jami'in sha'i ana gama azahar in ka shiga toilet baka fitowa tsarki fitsari ɗaya eh, sai la'asar shari'a ba ta azama ka wannan abubuwan ba shari'a bata aza maka wanka ba akan tsarkin fitsari wajen kana shakka kana shakka Daka duk inda malamin da ka tafi mai bada irin wannan magani abin da zai ce maka maganin wasu wasi kakka abin da shi ya zo cikin muwadda daga sa'id bin musayyab ya ce wa in sala ala fahizi ko da naji ya tafi akan akan katattara ta ba zan kula shi ba don ka shi ya zo ya ce maka a ah, kaza kaza ya tsaishe ka wajen tsarki ka yi awa ɗaya ko ka yi minti talatin ko ka yi minti arba'in ko minti ashirin ko minti goma ba a al'adance a yi tsaki irin haka ba shari'a ba ta shari'anta a yi haka ba da haka ya kamata mu fahimci wannan yana da da kyawu don haka mai ala ya ce wal muwaswisu ya turkul wasata duk wanda yake wasu wasu cikin sallah ya bar wasu min kalbihi daga zuciya ta wala ya tibi ma shakka duk abin da ya shakka bai zuwa da shi don haka sai ka tsaya a zumunci wanda ya sallah tamkata babu sallah sai wani ya yi tara ka'o'i ya ce wai yanzu nawa nake yanzu nawa nake kawai <coughs> irin kaka bi sallar jam'i ya fi ma walakin yusiru da salami sai dai sujuda ba'diya sawa'un shakka fi ziyaratin aw nuqsanin yayi shakkin shakka ta ƙari ne ko yayi shakka ta ragi ne duk kowace ne yace a ah, sallaka bata cika ba to amma kai ka san shi ka ne ka san kowace sai an yayi kai sai an sai shedan bata cika ba ko kuma sallaka ka ƙara kuma kowace sallah kai sai ka sai ka ƙara to sai zaka yi ba'diya ne wa man jahara qunuta fala sujuda alaihi wanda ya bayyana kunuti babu sujuda akan shi mun karanto can baya kunuti cikin sallah da qunuti cikin sallah asuba inda malikiya ana yin shi don haka yan gama wannan shon da ake a karanta wani abu wani tambaya ko ke jarirai sai ce sai in ji liman din mu yayi shu ya gama sallah raka a ta biyu ya yayi shu wani shi ake ma kunuti inda malikiya to wanda a cikin kunutin ya bayyana a sarki ake kunuci inda malikiya kuma inda malikiya ana kunuci ne kafin ruku'i to wanda ya yi haka <clears throat> ya bayyana to babu sujuda a kan shi walakin na huyu kurahu amduhu sai dai makaruhi ne ka yi ganganci ka yi da gangan ka bayyana wa maza da surata fi raka'atayn al-akhiratayn fala sujuda alaihi wanda ya ƙara sura a raka'a biyu ta ƙarshe babu sujuda akan shi mutum ne ya zo sallar azhar <coughs> maimakon ya yi ya karanta fatiha ɗaya biyu na ƙarshe ya karanta fatiha biyu na ƙarshe sai kara sura to babu su sujuda a kan shi ibn qayyim ina ganin ma ana karawa ko ibn qayyim azabul ma'ad shaykh nasiruddin albani a cikin sifatu salat ne cewa annabi sallallahu ya kasance yana karanta aya 30 a sallar azhar yana karanta gogoro aya talatin. a rakawa'i biyu na farko a rakawa'i biyu na ƙarshe sai karanta misalin rabin haka kar kama aya sha biyar kenan ya karanta kamar rabin haka amma babu wani hadisi da ya ce ga abin da annabi ke karantawa kawai wannan tsayuwar da yake ce ta yi kamar haka da haka wasu malamai suna ganin cewa ba ba a karatu wurin kuma shi ya fi zama daidai saboda me saboda ai an ruwaito abin da annabi yake karantawa a sallah a biyu na farko na azhar amma ba a ruwaito abin da yake karanta rakawoyi biyu na karshe ba haka sallar la'asar don haka alakulli halin wanda ya karatu a wannan wurin babu matsala mai ala ya ce babu kabli babu ba'adi ka zo raka a ta farko ka yi fatiha da sura a biyu ka yi fatiha da sura raka a ta uku sai kuma ka koma fatiha da sura raka a hudu ka koma fatiha da sura to mai ahlar ya ce babu babu sujuda gare ka ya ce wa man sami a zikirar muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya ja ambaci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati yana cikin sallah fa salla alaihi yawa annabi salati kana cikin sallah sai limai karanta muhammadu rasulullah kashi suratul fatih kuma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ko ya karanta ko kaji wani canna yana cewa annabi muhammadu suka ce sallallahu alaihi wasallam yace fala shay alaihi babu komai akan shi sawa'un kana sahiyan aw amidan da gangan yayi ko rafkanuwa ce yana cewa cewa ya ji ambaci sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma sawa annabi Muhammadu salati yayi mai sallah ya manta ko da gangan ne yayi mai salati yayi mai salati kai to babu komai gare shi aw qa'iman aw jalisan ko tsaye kake kana karatun Fatiha kana karatun sura kana sani Allahu liman amidahu ko zamne kake tsakanin sujuda guda biyu ko zaman tafiya da farko ko na biyu ko ruku'i kake ko sujuda kake babu matsala wa man qara suratayn fa aksara fi raka'atin wanda ya karanta sura biyu ko abin da yake a raka'a daya <coughs> fi raka'atin wahidatin aw kharaja min suratin ila suratin ko ya fita da wata sura ya koma wata sura aw raka'a qabla tamami sura ko ya ruku'i kafin ya cika sura fala shay alaihi fi jami'i zalika duk wannan babu komai gare shi kila ne kamata mu tsaya ko sai mu maimaita da sauri minti ne muka yi mana ko to shi kenan bai mu maimaita da sauri tayyib da haka za mu maimaita abinda muka karanta yau da sauri mala ya ce wa manna ƙasa fariratan falayu jizihi sujudu duk wanda ya rage farilla to sujuda ba ta isa mai da ba a ƙabliya ko ba a diya ya an bar kabbara harama ko aka bar karatun fatiha ko aka bar tsayuwa ga karatun fatiha ko aka bar ruku'i ko ɗaukakowa daga ruku'i ko sujada ko ɗaukakowa daga sujada ko sallama wayannan ba a ƙabli ba a ba'adi na ya cikakken bayani sai ce wa man fa za su sujuda alaihi wanda ya rage mustahabbi shi ma baya sujuda ya zo ya rage <clears throat> daga daga hannu wajen kabbara ko ya rage amin in shi da yake sallah ko mamuni muni ko ya rage rabbana lakal hamdu ko ya rage zikirin da ake cikin ruku'i ko ya rage zikirin da ake cikin sujuda to babu babu sujuda ko ya basu wa'annan ba su kai matsayin a yi musu sujuda ba wa'ancan farillai kamar kabbara harama kamar karatun fatiha kamar ruku'i kamar sujuda su kuma sun wuce a yi musu sujuda mala ce wala yakunu sujudul qabli illa li tarki sunnataini fa aksara ba a qabliya sai an bar sunna biyu ko abin da yafi mun faɗi cewa wanda ya bar sunna ɗaya baya baya qabliya amma wanda ya bar zaman tahiya ya raka a biyu ya tashi to suna biyu ya bari ya bar zaman da karatun ta kaga suna biyu ya bari amma wanda ya bi suna ɗaya kaɗai to ba ya yin ah, ƙabiliya ko ba da fa wa amma sunnatul to amma suna ɗaya fala sujuda laha ba a yi mata su juda, illa sirra wal jahara <coughs> sai asartawa da bayyanawa faman asarra fil jahari wanda ya asarta inda ake bayyanawa a sallar asuba kenan ko ka a juna magariba ko ka a juna isha'i sai da qabla salami sai ya sujuda qabliya saboda a a juna asuba ana bayyana karatu a a biyu na azhar ana bayyana karatu ana na magariba ana bayyana karatu na farko a raka biyu na farko na isha ana bayyana karatu sai mala ya ce, wa man jahara fi sirri sujuda ba'da salami wanda ya bayyana inda ake asartawa a sallar azhar kenan ko a sallar azhar ko ta ƙarshe a magariba ta uku ko biyu na ƙarshe na isha'i ya yi bayyane to zai yi ba'adiyya domin ya yi ƙari ɗazu na gaya muku falsafar a ƙari in ka yi bayyane ya fi asirce don haka ƙarawa ka yi an ce ka yi asirce sai ka yi bayyane to ka ƙara an ce ka yi bayyane sai ka yi asirce to ka rage don haka za ka yi nan ƙabliya nan za ka yi ba'adiyya man ta kallama sahiyan sajada ba'da salami duk wanda ya magana da rafkanuwa bai sani bai yi magana wani ina mabuɗan mashin ɗinka a ramin ina mabuɗan motanka a ramin wani kana ciki ya ce ina ciki assalamu alaikum wa alaikum salam wani kaza ba an sa salama ana cikin sallah mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam abla bin mas'ud hadisin na bukhari abla bin mas'ud lokacin da ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo da hijira daga habasha yawa annabi wasallam annabi bai amsa mai ba har ya ce kila an haɗa faɗa da annabi kila kaza kila kaza bayan ya gama sai ga mai wani al'amari ya agu cikin sallah an hana an sallama an hana magana ciki ba mu hawa bin haka musulmi kawai haka ba abdullahi bin mas'ud ma ya hadisi yana bukhari don haka ba a ba a magana cikin sallah amma wanda ya magana cikin sallah da mantuwa rafkan ta kama bai sani ba ya yi magana cikin sallah to sai sai ya sujudal ba'diyya sajada ba'da salami wa man sallama min raka'ataini duk wanda ya sallame da raka'a biyu sahiyan da rafkanuwa sallah azhar ya sallame raka'a biyu sai aka tuna mai a ah, zaka tashi ka cika sai ya cika sallar la'asar ya sallame da raka'a biyu sallar magrib ya sallame da raka'a biyu sallar isha ya sallame da raka'a biyu da rafkanuwa sajada ba'da salami zai yi sujuda ba'diya wa man zada fi salati raka'atan <coughs> wanda ya ƙara raka'a ɗaya a sallah azhar yayi raka'a biyar maimakon hudu la'asar yayi biyar maimakon hudu magrib yayi hudu maimakon uku isha yayi biyar maimakon hudu aw raka'a ce ni ko ya ƙara raka'a biyu yayi shida a azhar da mantuwa ko yayi yayi biyar a magarin da mantuwa sajada da salami ya sujuda ba'adiyya. wa man da fi salati mislaha batalat wanda ya ƙara tamkatta a cikin sallah ko da rafkanuwa ne sallar shi ta ɓaci haka wanda ya yi ta rafkanuwa ya yi ta kuskure har ya yi sallah a zahar a takwas bai da sallah wanda ya sallah magariba a shida bai da sallah wanda ya sallah asuba a hudu bai da sallah wa man shakka fi kamali salati duk wanda ya shakka sallati ta cika ko bai cika ba a tabi ma shakka fi ya zo da abin nan da ya yi shakka yayi kokonto haka su sujuda biyu ne yanzu ko ɗaya ne har zai sallami ɗaya kai ka koma raka uku na yi ko hudu uku kai ka koma wa shakku fi ne ka ta tahqiqihi shakku wajen ragewa kamar tabbatar da an rage ne to man shakka fi raka'atin aw datin wanda ya shakku ga raka'a ɗaya ko sujuda ɗaya a ya zo da ita wa ba da salami ya su sujud ba'diya ka shakku kake raka uku ne ko hudu raka ɗaya kan ka zo da ita shakku kake raka sujuda biyu yi ko sajjada ɗaya na yi. ka zo da ita sai ka su sujuda ba'diya wa in shakka fi salami idan mutum ya shakka ga sallama cewa na sallame ko ban sallame ba sallama in kana kariban in kusa kusa ne sai ya sallame wala sujuda alaihi babu sujuda akan shi kawai kana zamne na ce ka fara azkar ana zanne ka sallami sallah kai ɗaya ne ko ko mamu ne kai ko liman ne kai na yi sallama ko bai sallama ba kawai sallama za ka yi shi kenan ba ƙabli ba ba'adi sai ce wa in ɓala baƙalar salatu idan abin ya yi tsawo har ka fita ka fara magana jama'a ka fara sallah ta ɓaci wal muwaswisu wasu waswasata mai waswasi zai bar waswasi min ƙalbihi daga zuciyar shi wala bi ma shakka fihi baya zuwa da abin da ya shakka da shi saboda shakka shakka shakka sai ta karawa ya ta karawa walakin yasjudu ba'da salami amma zai sujuda ba'diya sawa'un shakka fi ziyalatin aw nuqsanin daidai ne duk ɗaya ne ko ragi yayi shakka ko ƙari yayi shakka zaka wani sai ya gama sallah sai yayi shi ne yace me raka uku kai wani raka biyar kai duk ɗaya ne duk ba'diya ake musu wa man jahara al-qunuta fala sujuda alayhi? wanda ya bayyana da kunuti to babu sujuda a kan shi mun ce inda malikiya kunuti mai magana ta dazu inda malikiya na kunuti kuma ana yi ne kafin rukuyi inda shafi'iya bayan rukuyi inda anabila inda inda inda hanafiya gaba ba a ba a ba a kunuti kowanne iri inda hanabila su kuma inda hanafiya kenan inda hanabila su kuma inda nawazil ake kunuti amma dai yanzu muna magana ne da inda malikiya zaka mutum da ya bayyana ah, kunuti da ya kamata ya yi asirce to fala sujuda alaihi babu sujuda gare shi walakin nahu yukrahu amduhu amma makaruhi ne a ganga ayi shi da gangan mun yi bayanin kunuti a yi ko ka a mun yi a bayan lokacin da muka yi magana hukuncin kunuti da ya kawo mana shi a baya wa man zada surata wanda ya kara sura daya fi raka'a taini wanda ya kara sura fi raka'a taini raka'o'i biyu al-akhira taini na karshe fala sujuda alaihi babu sujuda gare shi zaka sallar azhar raka'an biyu na karshe babu babu sura sai kai ka ƙara sura to babu babu babu sujuda haka sallar la'asa haka sallar maghrib haka sallar isha'i wa man sami'a dhikra muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ja ambaci sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko huwa fi salati yana cikin sallah fa salla alaihi yayi mai salati fala shay alaihi babu komai akan shi yanzu ka san wannan hukunci sai ka ji an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati yanzu da gangan nake ta bayyana ce sallallahu alaihi wasallam so ne kai bai saurari live kai bai salati so ne kai mai saurari a TV kai mai salati bai kamata ba ka ji ambaci sunan annabi Muhammad baka ce sallallahu alaihi wasallam ba wani na daga cikin inda mutane suka samu tarbiyya gwagwado ana yi to amma ya kamata a dage ya kamata a ƙara wa man sami a zikira muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna annabi daɗin faɗi ya lada ake sami mai sirati duk wanda ya ji a ambaci suna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati yana cikin sallah fa salla alaihi yi mai salati fala shay alaihi babu komai gare shi sawa'un kana sahiyan da rafkanwa ne ya mance yana sallah ne yayi au abidan ko da gangan ne au qa'iman ko yana tsaye ne au jalisan ko yana zaune ne dukkanin shi wasu malamai suna cewa baya cikin fiqihun liman ya karanta ayoyin da ke da salati ga annabi sallallahu alaihi domin ya kauce masa sabanin da a cikin ana salati ko ba salati haka baya cikin fiqihun liman ya karanta aya kashi da cikin suratul fatiha a cikin sallah haka wasu malamai suke faɗi wa man qara suratayn fa aksara fi raka'atin wanda ya karanta sura biyu ko fi a cikin raka'a ɗaya. raka daya ka gama kul huwallahu ahad sai ka aza kul a'udhu birabbil falaki ka aza kul a'udhu birabbin nasi raka daya ka kare bakara sai ka ali imrana ka hada nisa'i raka daya ka gama suratul eh, isra'i sai ka hada kahfi ka hada maryam raka daya ka gama sura kaza ka aza sura kaza ba dole sai jere da juna ba raka daya ka gama sabbi suratul ala ka aza hal ataka hadithul gashiya ka aza suratul fajr raka daya ka karanta daban-daban eh? ya hmm. riɗe tsaya ko sura ta yi nufa a tsara fi raka'acin wa'idatin wanda ya karanta sura biyu ko fiye a raka'a ɗaya babu komai gare shi a ka ɗaya da haka nace ka kama sabbi sun rabbika alaka azhal ataka hadithul gashiya ka karanta alantara ka hada da li’ilafi ka zo har ara aitan labiyu ka zubu bidde ka gama baƙara ka hada da ali imana ka hada da nisa'i ka gama suratul kahfi ka hada da maryam ka hada da tsaha ka gama suratul ankabut ka hada da suratul rum ka hada wata sura wata biyu ne kai ko uku to babu matsala kuma ko ba jere da juna ba ka karanta ba ka karanta kula azuwa bin nasi babu babu laifi ka karanta alamtar kaifa ka karanta kul huwallahu ahad ka karanta wata sura ka karanta wata wadda ba in dai ka karanta sura biyu ko fiye cikin raka daya to babu au kharaja min suratin ila suratin ko kana cikin karanta suratul baqara sai ka dawo kul huwallahu ahad kana cikin karanta suratul baqara ka dawo suratul ali imrana kana cikin karanta suratul amma sa aluna ka dawo cikin suratul naziat ko ka dawo a basa ko ka dawo waye duk babu matsala awar ka qabla tamami sura ko ka dauko sura kafin ka kai karshen ta sai kai ruku'i ka dauko suratul naba'i amma sa aluna kana gama feji farko kawai kai sujuda babu matsala kai ruku'i kai babu matsala in ka taso sai ka ci gaba innal muttaqina mafaza ka ɗauko suratul juma'a ka yi shafi ɗaya in ka tashi sai ka yi da rabin shafin a raka ta ba matsala ba ne ka ɗauko suratul bakara ka karanta aya goma sha biyar ashirin talatin shafi ɗaya shafi biyu a sallar asuba in ka tashi sai ka ci gaba babu matsala shi ne auraka a ƙabla tamami sura ko yin ruku'i kafin sura ta cika fala alaihi duk wannan babu komai fi jami'i zalika a cikin wannan duka wannan shi karatu da muka yi yau <coughs> karatu ne mai yawa ka ya kamata sai a daddaka akan asalin muna wannan karatu ne na a faru daga tushe abinda muke doka wanda muka yi wannan usulu salasa kitabu tauhid arba'una hadith duk wanda ba su fara karatu bane anan suka fara ko sun yi sun daɗe da yi a ƙananan littattafai sun mance to don haka bai kamata a yi da yawa ba don haka abinda muka yi Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littattafan masu akwai tambaya da aka turo da take ake an samu ko sai wani halka eh, abin nan sujudu sahwi ga nafila tambaya shine ana sujudu sahwi a nafila eh ana yin sujudu sahwi a nafila <clears throat> imam al-bukhari yayi babi cikin kitabus sala yace babun sahwi fil faridati wa tadawwu babu mai nuna ana sallar farilla ana sallar sujudu sahwi ga farilla da tadawwi haka imam al-bukhari yayi babi a cikin sahih al-bukhari kitabus sala ya kawo asar daga abdullah ibn abbas cewa ana yi sannan inda malikiya ma ana yi banda wajaje guda biyar ana yi banda wajaje guda biyar misali bancin banda ko bayyanawa wanda yana sallar nafila ya asaita ko ya bayyana kan ganin mai ahlar ya ce wanda ya asaita ko ya bayyana a sallar farilla ke ne a nafila inda malikiya ba a ba a ba'adi waje na biyu wanda ya tashi zuwa ta uku shi ma sai ya bashe su hudu kawai babu kabli ko babu ba'adi misali mutumin da yana sallar azhar bayan ya raka abi kun ya zamna sai ya tashi ta uku in yayi hudu ya dawo zai kabli ya rage amma in nafila ce yake yi ya tashi ta uku sai ya kawo ta hudu inda rana ne sai yayi yi inda malikiya ma wannan ba a yi mai ba a yi mai kabli ba a yi mai ba a yi mai kabli ba a yi mai ba'adi haka wanda ya bar sura ba a yi mai kabli ba a yi mai ba'adi sako wuraren da malikiya suka faɗi wanda ba a kabli ba a ba'adi don haka ana fila amma umuman ana kabli da ba'adi a rai kamar wanda ya magana da mantuwa nan ya ce wanda ya magana da mantuwa ya yi ba'adiya to shi ma wanda ya magana da mantuwa da rafkanuwa shi ma ya yi ba'adiya in sallah sallar fila ce tayi akwai wani abu a mm. mm. ah, su ban da su su ban da su ban da su ban da arawatib arawatib wani abin da ke tambaya arawatib da ake wanda ya tamkar su sallah ta ɓaci sallah ba ta ɓaci ba hmm. to sai mu ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh